demokradiyya a yau. There is hunger everywhere. My job is to tell our leaders the truth. The landlords are crying. Tenants are, weep, are lamenting. Ndị nwụ nọ n'ebe ndị bi n'ụlọ na Muryar Reverend Father Mbaka kan bazuwar yunwa a Najeriya. Jama'a masu aron masu salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Batun tsaro ya inganta kwarai a Najeriya a ra'ayin wasu masu fashin baki. Kusan yanzu babu abin da za ka je bakin 'yan ƙasar sai zancen yadda yunwa take galabaita su. Waɗanda suke kusa da gwamnati za su ce maka akwai abinci ko ina cikin ƙasar matsalar ita ce ta rashin kuɗi. Gaskiyar magana, jama'a suna fama da ƙuncin rayuwa ko dama menene dalili kamar yadda rahotanni ke nunawa. Ga shimfiɗar da Ibrahim Abdulaziz ya haɗa mana. Hunger. Hunger is in the atmosphere. There is hunger everywhere. The landlords are crying. Tenants are, weep, are lamenting. Ndị nwụnọ na-ebe ndị bi n'ụlọ na Akwai yunwa ko ta ina, ga talauci jama'a na fama da shi, masu gidajen haya na kuka, 'yan haya su ma na kuka haka na masu sai da kayayyaki na kuka su ma masu saya na wannan kuka kai akwai yunwa da wahala ko ta ina yanzu haka ma akwai ɗalibai 'yan makanta da aka kora daga makanta. ba sa iya zuwa domin babu kuɗin makanta. kuɗin makanta ya tashin goron zabi kai wahala ta yawa a ƙasa kamfanoni da dama sun rufe tattalin arziki na ƙara tsananta ya kamata fa a kula domin wahala ta yawa to sai dai kuma faston baka na mako ganin cewa the country is being robbed there are enemies of this country who swore that things will never be well their duty is to destroy idan aka lura da abubuwan da ke faruwa a yanzu najeriya fana cikin halin da ke kama da fashi da makami akwai makiya wannan kasar wanda su rantse da cewa lamura fa ba za su tafi daidai ba burin su ma shine su tarwa kasa da kuma lalata manufar shugabanninmu na farko kullum kokari suke su ga lamura sun dabuce domin su ci gaba da sace dukiyar kasa mun kuma ci gaba da zama matalauta domin yayin da shugaban kasa ke wannan kokari na yaki da cin hanci da rashawa wasu ma yanzu na addu'ar kada a ci nasara na san wasu za su ce fasin baka ya so maka baransa da ya saba na cikar gwamnati to ba haka bane ita gaskiya fa dole ne a faɗe ta ni aiki na shine in fada wa shugabanni gaskiya As the president is fighting corruption, Some of us are praying that he will equally fight. Yesterday, some people were saying that Father Mbaka uh, started uh, preaching against whatever. The issue is Mbaka is speaking as the Spirit prompts him. There is hunger everywhere. My job is to tell our leaders the truth. To koya manazarta ma ke kallon irin waɗannan kalamai na sarakuna da kuma shugabannin da suka soma a yanzu, Dr. Amuka Kyaftin mala malami ne a jami'ar kimiyya da fasaha ta Modibo Adama da ke Yola. Jan baya da tattalin arzikin kasan nan. ya kai kowa ya sani kowa yana gani Mun tuntubi masanin kimiyyar siyasa malami a jami'ar Bayero ta Kano Dr. Sa'id Ahmed Dukawa don jin tasirin magagganu irin su Umbaka da kuma sarakunan gargajiya kan wannan lamari. da farko dai ah, shi rabaran Umbaka abin da ya kamata a fara tunawa a kansa shine ba ra'iwar haka lokacin ana neman duk wata murya da za ta yi amo ta kaɗo kan talakawa a za a dunkule a samar da canji daga tsaka mai wuyar da najeriya ta shiga ciki yana ɗaya daga cikin waɗanda suka ba da wannan muryar ya yi amo kuma mutane da yawa suka ɗauka aka sami biyan buƙatar da ake nema don haka shi a karan kansa yana da haƙƙi na idan ya fahimci wani abu ba daidai ba a gwamnati to ya fito ya faɗa idan ya shiru shine za a yi mamaki amma fadarsa ita ce abin da za a san cewar ya daidai ne nan abu na biyu ita gwamnatin demokaradiyya babban abin da iban banta ta da sauran salo na mulki shine damar da 'yan ƙasa suke da ita na su faɗa albarkacin bakin su game da yadda ake tafi da eh, mulki a kansu to a wannan bigiran ma eh, rabaran bakan nan yana da haƙƙi da 'yanci na ya faɗi fahimtarsa hmm. sannan abu na uku wanda wata shi ya fi kowanne muhimmanci shine kowace gwamnati a duniya ko ta demokaradiyya kowace ba ta demokaradiyya ba tana buƙatar waɗanda za su dinka gaya mata gaskiya ko mai ɗacinta to waɗannan idan sun faɗi magana yana ce abin da ake sa rai ya taimaka gwamnati ta gane bambanci tsakanin sukan 'yan hamayya da kuma sukan gyara kayanka ta gane sannan ta gano inda ta kuskure da nufin ta gyara hmm. sannan ta gano wani haske wanda ita ba ta hango shi ba bai zo mata ba a haska mata hmm. sannan kuma yana taimakawa talakawa su daɗa haƙuri da gwamnati hmm. duk da cewar mafiya yawan lokaci mutanen gwamnati suna ɗauka idan manya irinsu suka yi magana suna tunzura talakawa ne amma in binciken ilimi abin da ya nuna bayaninsu ko da suka sirga suka suka yi shi yana haƙurƙurtar da talakawa ne hmm. domin talakawa za su ji cewar ga waɗansu manyan mutane sun damu da halin da suke ciki don haka akwai fatan ayu yanzu dai gwamnati ta ce za ta saurara sai su tsaya su gani to idan gwamnati gyara take nema to sai kaga ta yi maza ta neman da gyaran a ɗan gajeren lokaci gwargwadon iko to shikenan sai tafiya ta yi kyau mm. dr dukawa ban sani ba shin a ganin ku ita wannan gwamnati tana saurare domin kamar yadda na ce ma cikin watan azumi mutane kamar sarkin musulmi kamar sheikh dahir bauchi gwamnan sokoto da dai mutane da dama sun fito sun yi magana kan bukatar gwamnati ta wannan rufe kan iyaka da ta yi mm. yana ɗaya daga cikin dalilai da ke kara janyo matsalar karancin abinci ko kuma yunwa a ƙasa ta buɗe kan mm. iyakokin nan zuwa yanzu dai da muke magana ba mu da labari ko gwamnati ta amsa wannan kira alamun cewar ana ji din a ɗauka a aikin da shi shi ya janwo wasu ƙari suke daɗa fitowa kamar irin shi shi rabarin bakan irin su sarkin kano da makamantansu kuma duk wanda yake karanta jarida zai ga waɗanda da suka taka rawa mai yawa wajen sukan waccan gwamnatin da ƙoƙarin saita mutane a dawo a goyi bayan a samar da canji da ɗaya da biyu suna ta daɗa yin suka suna ta nuna domin sun gaji da bi a hankali ta nuna cewar a faɗau mataki a ɗau mataki a ɗau mataki amma daga dukkan alamu ko dai an yi kunnen uwar shegu ko kuma a'a akwai waɗanda aka fi girmamawa wajen ba da shawarar wanda ra'ayinsu ne kawai sun ba su ne suka faɗa ba kuma an kasa gane su kuma yanzu suna ta kira kan abu wasu matakan bayan wannan amma har yanzu babu alama don haka wajibi ne a ci gaba da jan hankalin gwamnati kan cewar bayan kwararrun da take da su a cikin gwamnati wanda suke ba ta shawara to in an hango matsala an ba da shawara to a daɗa faɗaɗa da'irar kwararrun a kawo waɗanda suke ganin saɓanin haka ɗin nan cikin shawara domin a zauna a tantance ina mafita take to shine zai sa a gyara kuskure amma ba haka ba za a ta da bankwalo Misali kalaman da ita shugaban kasa ke ba da haƙuri cewa a yi haƙuri sauƙi na zuwa ɗin a ɗan yi haƙuri. Wannan cewa a yi haƙurin ya wadatar? Babu shakka ba da haƙuri kaɗai ba zai wadatar ba. Sai an bi shi da wani bayanin da kuma wasu matakan. Alal misali in aka ce mutane ku yi haƙuri abin da muke ƙoƙarin yi shine kaza da kaza wanda shi kuma ba zai fara ba da sakamako ba sai nan da wata kaza ko sai nan da mako kaza ko sai nan ma da shekara kaza ana ganin abin zai shekara ɗaya ko biyu nan da shekara biyu ake so kaza zai faru saboda kaza a wata kaza kaza kuma a wata kaza kaza a wata kaza shi zai kai mu wannan shekarun don haka in aka haƙura sakamakon da ake so za a samu kaza ne in dala ce misali a ce kaza ake so za ta dawo in abinci ne misali a ce kaza ake so zai dawo kuma ga inda ga yadda abin yake shine su kuma talakawa wajibi ne su girmama waɗannan manyan mutanen da suke gaya wa gwamnati gaskiya kuma su zamana wato inda za a taɓa musu wani wanda ike kare musu haƙƙinsu to su tashi tsaye su ce ba su yadda ba. Masu haro da wannan fashin bakin Allah ya kamu karshen shirin demokradiyya yau na wannan mako sai kuma mako na gaba da yardarsa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamun na madadin Ibrahim Abdulaziz da Dr. Sa'id Ahmed Dukawa da kuma Chubahiro Diodo ne wadda ya daidaita sautin shirin. A nan nisa habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.